garin gabas ya yi nisa ba tafiyar sawu ba mai talla shi ne ke da riba in bai gaggawa ba mama mama don allah ki sauri ki zo mu tafi ya na ganka haka kake ta faman kira na kana ta sauri sauri hakan nan ba malum malum ba hula. Wallahi manta ne ni sauri nake ta yin ɗana ki a motar nan ta abokina dai yau in duka kina zauna a mota. ba ka san ba na son in ganka kana tafiya haka ba sutura kama hmm? eh haka ne gaskiya to wai mama dama idan kin je zaki dade ne koko ba fesal ka san ba zan dade ba iyakaci na awa kawai ai na yi tunanin na kai ki sai yamma a to ai awa ɗayan nan ko na cika insha Allah zan zo ɗauke ki in Allah yarda insha Allah to kai maza ka ɗauko to kin addu'a kafin to ubangiji Allah ya tsare min kai Allah ya maka albarka ubangiji Allah ya biya maka ka na alkhairi yanda ka kula da ni nan ubangiji Allah ya baka wanda zai kula da kai kai ma Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya tsare min kai da tsarewarsa nagode nagode Allah da ya bani uwa ta garka bari Barin ɗauko malin malin to maza ka ɗauko Dan bala. Abun ba gaisuwa ne kuma? A ai ba an ankara da ke ba ne. Alhaji na ciki? Yana ciki. Sanda salam. Hajiya. San da zuwa. Yawwa sannu. Lafiya lau. Na gajiya. Sannu. Yawwa. Hajiya Zainab ina wuni? Hajiya, ki haƙuri don Allah. Ba komai wallahi. An dai halin Hajiya Zainab ne ai na saba da shi. Ba damuwa. Sannu. Baban na ciki? Eh, yana ciki. To da Allah. Yau. Ya ce na zo na shirin fitowa. To shi kenan. Na gode. Salamu alaikum. Alaikum salamu alhaji. Hajjala ne? Na'am. Barka da zuwa. Yawwa. An zo lafiya? Lafiya kalau. Ya mutan gida? Lafiya lauya aiki. Alhamdulillah. Ya kokari. Lafiya kalau. Sannu. Kin kyauta da kika zo. Wallahi. Kuma gashi kin yi sa'a. Eh. Ba mu yi sabani a hanya ba. Allah sarki. da na rabu da zuwa wajen naku Allah sarki yana shi fesa ke suna na lafiya a lafiya kalau shi ya kawo ni dan ma yace ina gama ya zo ya dauke ni to alhamdulillah can dai ce lafiya ko yi dama zuwa ne kan magana gadon yaron nan da yake hannunka assalamu alaikum wa alaikum assalam umma wannan fa abin da kike yi san bai kamata ba ya ce ki ɗauki karan tsina ki ɗora mata ba hmm. idan kika sake min maganan matan nan sai na ci mutuncin ki domin na tsane ta ba na son ta kina ji sannan kuma wallahi da ina da dama sai na ɓatar da ita ko kuma in kashe ta gaba ɗaya a huta. Amma, me dai miki haka? Au tambaya ta ma kike yi? To, to naji. Ina jinki. Dama sana'a yaron da yake yi na ga ba wata mai kwari ba ce. Tunda har yanzu bai samu aikin gwamnati ba, kuma na ga ya ƙara hankali kamar yadda ka ce. to amma kina ganin cewa a yanzu ɗin na hafiyarsa da ya samu hankalin da in aka mallaka mashi dukiyan shi zai iya ta'ammali da ita ba tare da an samu matsala ba to yaya banda abinka wani kuma hankali ake son ya ƙara banda wannan da yake da shi a yanzu kai ma da kanka za ka ƙara shaida akan hankalin da fesil yake da shi yanzu ni dai ban san abin da ya sa ba dirin san da na zo na yi magana a kan dukiyan fesal sai in ga ka ɓata ranka ba wai na ƙi ba ne lami kin san ita dukiyar maraya akan yi taka tsantsan ne da ita ba ni san a zargi ni don tana hannuna kuma duk lokacin da kika zo kika tambayi wani abu karki damu ai dan jan jinaki a jiki na kan so in bi ka'ida ne da musulunci ba ni shiga cikin ruɗani amma tun da haka kika ce babu damuwa a kamar yaushe kuke son dukiya ni dai buri na koyaushe ma a bashi kuma wannan maganar da nake maka yaya shi kansa bai san zan maka ba ni ce na ga ya dace in maka maganar nan shi kanshi ma bai sani ba to kenan za a fada hajiya umma aini in dai wannan ne a tunanina ya riga da ya wuce don allah umar ki yafe mata ko don darajar soyayya take tsakanina da ya fesa. tsakani tsakanina da hajiya lami babu yafiya babu sassauci ah, assalamu alaikum wa alaikum assalam kausa jiki Hajiya Zainab. Ki ko shi irin mace ne mare tunani. Me yasa baki da yafiya ne a cikin zuciyanki? Wai me ke damun ki ne? Oh. Ka je ta gama ziga ka ta yi maka famfo shine ka zo zaka sauke min kwandon bala'i? Ba abin da ta gaya min. Ba ta gaya min komai ba dangane da ke. amma da wai yadda ta yi magana ni na hango ce wanda matsala domin ai na tambaye ta ne cewa kin san ta irin amsa da ta yi na gane cewa there is something wrong somewhere along ya kamata ki mutunta kanki ki mutunta dukkan dan adam yanzu kai alhaji baka ga irin abubuwan da take min ba sai ni wanda nake mata shi kaɗai kake gani duk ka bi ka ɗora min kartsana akan wannan mata ki fita ki je ki same ta a falo ku yi hira da ita wannan umarni nake baki ba shawara ba ai eh, bakonka annabinka ne gidanki ta zo ki tafi ki same ta wallahi babu inda zan ji. alaikum assalam ah. alhaji yawa lami to ne zan fita to amma hajiya zai ba ka zo da same to za ku ƙara bayani to shi kenan da wannan jesu is only 15,000 to an gode kun tsaya a hanya ta dan sai ma yara wani abu to Allah ya saka da alheri a da lafiya Allah ya tsare hello dan bala ya ake ciki ne Yawa. to komai a bi shi a tsari ok to very good very good sai na ji ka na gode mm -hmm. Alan Faisal ya aiki. Wallahi alhamdulillah an zo lafiya. Wallahi lafiya kalau. To madalla. Ba dai mota ka zo an saba. Wallahi aiko ita na zo karba saboda zan yi amfani da ita zan je anguwa. Ah wallahi kuma ka ga fa yanzu nan umma ta kira ni kan cewa sun shirya in zo in dawo da su kaga ya kamata in sauri in je kuma gashi ka zo an san mota. Wallahi Oga Fesal, gaba ɗaya fa ina tunani wannan abun duk bai kamata ba. motan nan kafi karfin ka siye ta sannan kuma ga dukiyar da aka bar muku ya kamata a ce kai amfani da ita ka sai motar nan duk ɗinkin nan da kake yi wallahi ba girman ka bane ba abba ka ga rayuwar nan kai hakuri ka dauke ta yadda ta zo maka ni yanayin tsarin rayuwa ta kenan ina bi komai a sannu sannu bana gaggawa sannan idan kana tunanin wai maganar gado ni a tunanina gado fa ba wani abban na jin daɗi saboda dole sai ka rasa wani abu da yake da matukar muhimmanci a rayuwarka sannan za ka same shi so ina ganin eh, ni a wurina ba wani abin jin daɗi ba ne kuma sana'a koya take inda ya zarfa kai na asiri zan yi ta gaskiya abokina lifestyle ɗin kai na birge ni <laughs> da mu ka je ka ɗauko maman kawai eh, in ya so ka bar motar ma ka kai gobe sai in zo an sa kawai gaskiya na ba damuwa na gode kwarai <laughs> Hajiya? Hajiya? Hmm? Wallahi kin ganna nan ga me ki ji bacci ma sai gengedi nake ta faman yi. Na mun cewa ne na gama abincin shi na ci barin tashi kiki ci. Ani da kin bar abincin nan wallahi. Barin ka miki abincin sai ki ci. Zan iya cin abincin nan. wallahi sai da na ci abinci a gida sannan na taho hajjara dai na kawo miki ci. wallahi na ci abinci kafin in fito na ce umma ta fito kun gaisa kuwa a'a aiki bar wannan magana kawai in dai da saba da halitta ana riga na saba ki damu assalamu alaikum assalamu alaikum ai yawa ina ta sallama na ji shiru gidan kaman ba kowa ina cikin kicin ne ina aiki na amsa ji ne baka yi ba shi yasa ma na fito ita kuma umma tana cikin ɗaki wa yake wahalar min da ke haka ina ita ma'aikaciyar ta ku? ta je ƙoye mamanta ba ta da lafiya Allah sarki to Allah ya bata lafiya ina mama ita kuma ko ita ma dai tana ciki tana aikin ne mama ai ta tafi yanzu yanzu nan bata jima da fita ba ban fa da yin waya da ita ba ta ce min nan da awa ɗaya kuma awa ɗayan ma ba ta cika ba amma yaya ba za ta jira ni ba za ta bi ta dai tafi don ina tunanin ma ta samu abin hawa da wuri shi yasa ba ku haɗu ba don da tuni kun haɗu amma me yasa mama za ta min haka za ta tafi hausar ko dai wani abu ne ya faru tsakanin su da ummanki ko? ka san ba daɗin zaman gidan nan take ji ba saboda ba sa jituwa da umma maybe shi sa ma ta tafi haka ne ba da to ni zan tafi to ai ko dai ni ba za ka yi shir ni ba amma dai ka tsaya ku gaisa da umma ko eh hakan yana da kyau amma yanzu ya kamata in tafi in ya sosai sai in samu lokaci mu zo mu tattauna dama ina so mu magana akan matsalar su umma da mama kin ji to zan iya tafiya za ka iya tafiya to masha Allah amin ya Allah tun da barikiya gaskiya ta yi kyau wannan kam lallai ka yi kokari malam abba ha ya zaki shigo min haka cikin shago babu sallama sai ka ce ba musulma ba miss call ne maka baka dauki wayana ba to tunda yanzu gashi kin zo ga min abin da ya kawo ki au anan din ma wulakanta ni zaka yi Na ce wulakanta ni za ka yi fesal. To ina jinki, faɗa ma abin da ya kawo ki. fesal me yasa kake min wulakanci? Ko dan na ce ina son ka shine zan zama abun wulakanta a wurin ka. Me abun wulakanci a cikin maganar nan tamu? Gaskiya ce na fito na gaya miki cewa ni ina da wacce nake so kuma tana so. Sannan mun riga mun yi maganar aure da ita. Ba kuma na so ta gana bata miki lokaci, shi yasa na fito na gaya miki gaskiyar magana. Wallahi baka isa ba. Ka san Allah? Billahi lazi fesal baka isa ba. babu ba ka da wata mace da za ka aura sai ni kuma duk duniya ban taba neman abu na rasa ba don haka babu wata mace da zaka aura duk ko wata macen da ta yi yunkurin ta shiga tsakanina da kai na tanadi rashin mutunci kwando kwando bar ka ji in gaya ma kamata yi ka koma ka je ka zauna ka yi tunani tun kafin in aiwatar da abin da zai saka mu da na sani tsakanin ni da kai gabas yayi nisa ba tafiyar sawu ba mai tallashi da ke da in bai yi gaggawa ba Assalamu alaikum. Ina yini? Wallahi ni ne. Ya gajiya? Lafiya kalau. Ya kokari. Alhamdulillah. To mu shiga ɗaki mana. A'a ba sai mun shiga ba. Zuba maka abinci kuma? Wallahi ba sai mun shiga ba. A'a. Dama na zo neman mama na ne ko ta zo gidan nan? In ba ta zo gidan nan ba. Ni rabuwa na da ita ai tun yau kwana takwas. Tun ranar bikin yarinyar ajiya gogo. To ina mama za ta je haka? Ha to ina ta je? na kai ta gidan kawuna ne sai ta ce min gaba ɗaya in na je awa ɗaya in zo in ɗauke ta to ban ma bari awa in ta yi ba na dawo in ɗauke ta wallahi ba ta gidan to ka kuma kira wayanta ka kira wayanta mana wayan a kashe yake kuma kin san mama na ba ta kashe waya a'a ba taɓa kashe waya ba Hajji Alhamis ba taɓa kashe waya ba to ya haka to to yanzu ina kake gan za a iya ganin ta eh zan dai dan dudduba gidajen yan uwa ko Allah zai sa a dace duk inda da ya kamata a ce na je zan je in dudduba ta duk inda ya kamata to Allah ya sa a dace amin ya Allah ubangiji Allah ya sa a dace amin Allah in dai ta dawo ka kira ni a waya ka ji ka sanar da ni to insha Allah sai in ji ko to nagode nagode karatun yau kuma ba magana ne kwata-kwata? kawai da allah gara kawai ba na gaya ma babu kai babu ni ba ga an gaya ma ana haɗa soyayya da ni ne ina son yarinya kana so dan bala in dai kan maganin kausar ce in har ta ce tana son ka to ni zan ban maka ita to idan kuma ta ce ba ta so fa ah shikenan sai ka bar mun a bata kawai shikenan lallai ko da na ya gama inda ba ka so Allah ya kyauta Allah dan mu wani abu sai sigara ma me dan mun na sigari Assalamu alaikum Nauni Lafiya san? Lafiya na ganka a wannan daren? Wallahi umma ce bata koma gida ba na ƙara koma gidan kuma na gaba ta koma ba kuma kin ce mun ta koma gida wallahi duk lokacin da na faɗa maka ta tafi ikon Allah to amma dai abin da mamaki wallahi lafiya za ka zo mana gida da daddare ban cigiya ko ka ba mu ajiyanta ne ki haƙuri dama ba tuhuma nake yi ba kawai dai eh, gani ne ya kamata in sake zuwa in duba to kar ka sake zuwa mana gida da daddare tun da dai ba ta ka bamu ba kuma ita mahaukaciya ce bata san hanyar da za ta je gida ba ne sai ka zo gidanmu da daddare neman ta to kar ka sake ko da daidai yake dama kan nata ba daidai ba ne kar ka sake zuwa mana gida da daddare neman ta haba mama dan Allah dan annabi ya sai ki dinga danganta mafi ce haka fa san bai yi shiru Allah ya baki hakuri ni zan koma Aminu alaikum assalam. A'a, Faisal. Barka. An zo daukan Hajiya Lami ne? Wallahi kuma na zo ba ta nan. Ban same ta ba. To ina kuma ta ce? Nan fa na bata azanta ce mun tana jiran ka. Wallahi ni ma dai abin da ya da mamaki. Amma ka kira wayanta kuwa? Na kira kuma na ji duk inda ya kamata a ce na je ba ta kuma wayar a kashe. shin wai ko akwai da ta gaya za ta ji ne bayan da ta bar nan kaga faisal ka bi dukkan gidajen ƙawayenta duk inda ka san tana kuɗa da abokan arziki a ji a dudduba ta tayo batirin wayan nata ne ya dauke shi yasa baka same ta ba amma a ji a dudduba in kuma ba a same ta ba daga nan zuwa safi sai mu san wata duku sai ka da mu san matakin da ya kamata a dauka alaikum mama mama ina kika je haka eh, ina fata dai babu abin da ya same ki ko mama ke kin san cewa ba ni da kowa in baki ba me yasa za ki tafi babu inda ban duba ba kuma yanzu a hanya ina dawowa wasu suka tare ni suka kwace motar da na ara ba su min komai ba kawo amma wallahi a cikinsu babu wanda zan iya ganewa <sighs> to shikenan kawo allah ya kai mu amsa ba barkar hajiya zainab wallahi ina ta tunanin bacewan bayar allah nan ne lami abu kaman wasa hajiya zaina kai alhaji yanzu dama saboda batan wata banzar mata za ka kasa kwanciya in ba sa wa kai ba to ina ruwan biri da gada ina kaman baki da imani mutum babbar mace dattijuwa kamar lami ai ko karamin yaro ne ya ɓace ba dattijuwa ba kamar hajiya lami ai a tausaya ma rayuwa sannan ki buɗe baki kina faɗin irin wannan kalma haba hajiya zainab ai ko baki komi ba kyayi man kara domin ai matan dan uwana ne ko idan baki man kara a matsayinta na matan dan uwana ba kya tausaya ki kawar da kanki ki addu'a da fatan alheri ko dan soyayya da ɗanta yake yi da aiki. ko yanzu alhaji ni kake ce ma mara imani a kan lani ah, hajiya zainab ina ga sai na sake nana ta maki to zan sake nana ta maki baki da imani kuma baki da tausayi a cikin zuciyarki. domin ai annabi cewa yi imanin ɗayan ku baya cika sai ka so ma ɗan uwanka abin da kake so ma kanka ke za ki so haka ya faru da ke kin yi imanin kenan to ina ga akan wannan al'amara muddan kika yi wasa kika ci gaba da yin haka to ina mai tabbatar mai ki da cewa lokacin barinki gidan nan yayi don zan iya rabuwa da ke akan wannan labar. alhaji rabuwa da ni fa kace yes of course Kausar. Har kin gama haɗa karin kumallon ne? Wallahi na gama da ban banti ne ya rage kuma shi ma gashi na aji. Mm, haka ne. Ƙarfi da yaji dai Altina ta barki da aikin gidan nan. <laughs> Ai uzuri ta bayar na rashin lafiya. To ba gashi ni ma ina motsa jini ba? Haka ne kuma. Ni kam ina baban ke fita ne. Mm, ya fita tun sassafe amma na fuskanci kamar yana cikin damuwa sosai. Maybe magana batan hajiya labi ne, don nima wallahi ka samarci ne. Alhaji, ina ka fito da sassafe haka? Daga yadda kika aiki ne. Me ya yi zafi haka Alhaji? Zainab, ina mai tabbatar miki da cewa idan da hannunki akan batan lami dan Allah dan annabi tun wuri ki gaya min in ma ɓoye ta kuka yi in ma wasa ake yi ina kika san take ki gaya min in ba ki gaya min ba bincike ya nuna cewa da hannunki aka same ki da hannunki dumu-dumu a cikin wannan al'amarin zaman ki a nan gidan ya kare dan ko zan sake ki alhaji Salamu Wallahi tun da kai mun waya hankali na bai kwanta ba. Yanzu ina yake. To, doktan ake jira in sha Allah da ya shigo zai iya mana iso sai mu je mu gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bismillah ku zo mu je. To, doctor. Wa alaikum Ah. Sani. Na gaji ya gida. Wallahi lafiya lau. Na mutumin mutumin kaga har yanzu bai fito ba. na shi nake ta jira don akwai kayan da zai yanka mutane su su su kai. So. Baki kuma ya rasa ɗanɗano ya kasa ci na abinci wake shirin makirci ko san jo sarci kaga bai ɗauki wata ba to to ko dai yana wani uzuri da shi yasa bai daga ba gaskiya na son amfani da mutane saboda haka kawai zan zauna in jira shi karasu alhamdulillah wato yanzu ne na dawo cikin hayyaci na wallahi yanzu ne zuciya na ya kwanta tas da daga gawan nan ba na hajiya lami ba ne kaga tukin da nake yi ina mai tabbatar maka da cewa mai san ma da nake tukawa ba Allah ne da ya kawo mana lafiya amma ina mai tabbatar maka da cewa a yadda nake tukin nan to da wani abu ya faru don hankali na bai kan abin da nake tukawa ah, haka ne kawo da daɗi ganin cewa ba ga wata ba ne muna sa ran zamu iya ganin ta sai dai har yanzu na kasa samun natsuwa wallahi ta a rikici take saboda ba mu san hali ko inda take ba haba haba ya kamata ka rinka samu ka dangana ko me ya zafi ai ba ganin shi Allah ya kamata ka saba ma zuciyanka da ɗaukan ƙaddara komin nauyinta shine cikin imani yanzu dai bari mu je police station don na tabbatar da cewa suna nan suna iya kokarin su kuma duk inda za su lalubota za su yadda za su yi mu je an Allah mu gode maka Allah shi taimaki karan kai shi mutumin da ake ta maganganu a kansa to ɗan uwana ne uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya shi ma daga yi ba alayhi salisu to ina ta tunani ko shi ne alayhi salisu sarai-sarai shi ne ranka yi to to ƙanina ne shi ko wannan yaro faisal da ka gani to ɗansa ne really of course dai alhaji salisu sare-sare ne da nake magana shi wannan tare muka yi abu zari da shi to yes sai dai a lokacin i remember ba muna the same class ba ne okay amma muna department ɗaya duka mu ni da shi muna criminology department that's very good yes that's excellent <laughs> mutumin kirki ah. sosai to alhamdulillah ah, kar ka samu damuwa zan iya kacin kokari na in ga mun yi kes ɗin yadda ya kamata that's very good alhamdulillah sannan ita kanta wannan mota za a yi bincike a kanta sosai Allah sa ka dare na ko gode ranka daɗe kamar zuwa shi kenan za mu saurare ka eh to ka san yanayin aikin namu yana da buƙatar natsuwa da bincike sai sa ba zan iya ce maka ga katamaimin lokacin da za mu iya kammalawa ba amma in akwai wani abu a cikin binciken da muke yi idan ya kamata a nemi karin bayani daga gare ku zan kira ku kai haƙuri ne yaro ne ku yi abin hankali faisal shiru anya lafiya kuwa wallahi sauri nake akwai inda zan ji kaga gashi har sha biyu ta rana ta yi gaskiya dai wani lokacin ko yakan ka wannan lokacin bai fito ba musamman idan mama shi ta sa shi aiki ko kuma irin ta aike shi wani waje haka to amma ba sai kira mutane faɗa musu ba abinda ni ma nake ta mamaki kenan ya kamata a ce da ga miss call din kai biyu so amma kuma sani ba ko wani uzurin ne yana shi haka to gaskiya ni zan tafi amma gaskiya tsakanin da Allah in ya dawo ka faɗa masa cewa gaskiya na zo kuma tsakanin da Allah rai na ɓaci Adamwa insha Allah zan gaya mai amma ka yaƙuri fa sorry Monson. Morning, Mukhtar. Yes, sir. How are you? Fine, sir. good um, abin da sa na kira ka wani aiki ne taso na bincike okay. akan wata matar abokina amma shi ya rasu okay, so. so ta bar gida ta bata sannan ɗanta kuma ya taso aka tare shi a hanya a kwace mashi mota okay. so na kira ka ne saboda i know your level of capability da nake so a yi bincike akan wannan issue din um, tun jiya na so in kira ka so i'm just able to ka gane ko this is the case file komai da komai yana ciki amma this time around ina son wannan investigation ya zama very fast please bana son uh, uh, ja kafa okay sir so, <coughs> so you have to go and sit down go through it hmm? okay sir yes nazari ka gama i'm just waiting for you there is anything, you let me know. Okay, sir, no problem. Mm, I will do my possible best, inshallah. I trust you. Thank you, sir. Yes. Dan Bala, ba ka ganin Alhaji ya gan mu? Kai, wallahi ya maji. saboda yanayin yadda ya zo wucewa na san ma ya ji mai makaci ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ne me zan ce mishi in ya ji abin da muka faɗa kawai fuska zaki ki matsi ki ci kunu a damun na sigari damun na sigari to me yasa fesal din har yanzu bai zo ba bayan yau yayi min alƙawari na zo na amsa yau tunda ta bai zo ba a da aka kila akwai wani program din so ni kaina yanzu kokari nake yin karasa wannan dinkin sai in je in duba shi saboda na kira nan shi masu kyau tabdi assalamu alaikum wa alaikum salam wai wai fesal din bai bane ne wallahi ta yi sani kaga har yanzu bai dawo ba ni kenan abin da yake tsaro kai kenan ita ma kuma wannan shi take jira <clears throat> a bana rantse da Allah wallahi su billahi sai na mugun mafesar rashin mutunci Allah sai na ya gamar rigar mutunci akan wannan motar motar nan fa yau ka san me faru ne motar nan fa yau aike na akai ba mai gida na aike na jin an so masa kuɗi sai motar haya na bi awon mu uku akan hanya kafin na je ma wanda aka aike ni sun tashi da a mota na je minti 20 ya ishe na je na kai gurin na dawo kuma akalla da sai na samu dubu hamsin nawa na rantsi da Allah sai na mugun masa rashin mutunci akan motar to amma dai sani kai ma kana da nufi dan na faɗa maka ka daina bashi motar nan wannan gayan yana da kuɗin da zai iya siyan mota amma ya ki siya ya tsaya sai wani tsirfazance yake Ta ni bari in tafi gobe na dawo. Ga shi kenan ke da gida. Wayar aka shi. To ni na da tun da nake ta train nan bai shi switch off. Ai kafin na zo na kira shi da ɗayan wayana sai bai daga ba. To yanzu ai na ce gurin kira shi ɗayan line ne ashe kashe wayar. ina zuwa manuwa mu kawai mu Um, lokacin da mahaifiyarka ta bar gida tun tsawon wani lokaci ne shekaran jiya ne ta ce ɗauke ta in kai ta gidan kawuna to bayan na kai ta dama zan dawo ɗauke ta da yamma ko da na je sai aka ce mun ta riga ta tafi lokacin da ka dawo waye sanar da kai cewa ta dawo gida 'yar kawun nawa ne wato kausar amma kai a cikin zuciyarka waye kake zargi gaskiya ni babu wanda nake zargi amma a iya saninka ba ta da abokiyar gaba ko wacce suke takon saka eh mutum ɗaya ne na sani ita ce matar kawun nawa gaskiya ba sa shiri sun daɗe suna ɗan takon saƙa tsakaninsu to me ya haɗa su har yasa suke wannan gaban wato ni kana ba san asalin abin da suke takun tsaka ba kawai dai abin da na sani shine tana jin haushin mahaifiyata ban san kuma wannan dalili ba kawai dai abin da na sani shine tsohon rigima ne ni kana ban san asalin abin da ya haɗa su ba ambacin ita ba wacce ka sani wanda suke wani takun saƙa da ita ko gaba gaskiya bayan ita ban san wani ba to kai fa eto eh ba zan ce ba da abokin gaba kwata-kwata ba amma dai akwai wani guda ɗaya da na san muna ɗan rigima da shi akan budurwa waye wannan wanne sunan shi dan bala akwai kuma lokacin da ya kalle ni ido cikin ido ya ce lallai sai ya ga bayana dan bala a ina yake yana zaune ne a gidan kawuna wato mahaifin shi ya rasu ita kuma mahaifiyarsa sai ta ga amintakar da ke tsakanin mahaifin shi da shi kawunawa ganin tarbiyyar ɗanta ya fara samun tasgaro shine ta ɗauko shi ta kawo shi gidan kawunawa wala Allah zai taimaka wurin ba shi tarbiyyar da zai saitu ya jima a gidan yana zama tsawon shekaru faisal a cikin zuciyanka kana tunanin cewa wanda ya sace mahaifiyarka shi ne tare ka kwace motar abokinka haka ne a gaskiya ni ba na zargin haka duk da na san komai zai iya faruwa ka yi nazari da kyau ka tabbatar ba ka da abokin gaba ba ni da shi amma akwai sai dai wata budurwa da ta taba nuna tana suna na ki amincewa da soyarta wace ce ita me adireshinta ka san Allah ko anan zan kwana yau wallahi shi din kwana mai na jira shi su kana da gaskiya fa tunda ka ce ka jajje gida bayana to ubangiji Allah da ya sa lafiya Allah sa ba mota bace ta samu wani matsala ya je ya boye kansa me tabbija to gurin fito maka a mutum na rantsi da Allah da shi na nuna masa ainihin real color dina kai shi ma fa ya san cewa motar nan ba ta bace in baka sani ba da kai ka sani mai na ne bani motar nan nake hawa saboda aiki zo ce mun mota wani abu ya faru da ita ai ban san wannan labarin ba gaskiya ne kuma shi kanshi din ya san haka Allah dai ubangiji ya sa mu ji alkhairi Hello, salamu alaikum mai gida. ina na gajiya. Ni wala ina shagon wani abokina ne wani tela. ok yanzu yanzu to insha Allah ga nan zo yanzu ga um abba mai gidana ne kira ni yana so gani yana son gani na yanzu amma zan dawo ya kamata ka je don ka a zo a gidan alaikum salam ba bisa lafiya ne ku wallahi abu babu lafiya mahaifiyata ce yau kwana uku kenan ba mu ganta ba na lillahi wa inna ilaihi raji mama ai ba mu da labari ai kuma shi kanshi sani tun jiya yake ta zariya yana so ya an samu ta shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un motar sani fa bata bata kamar ya wasu 'yan daba ne suka tare na suka kwace motar nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ai shine ana wata ga wata wallahi na tabbata idan sani ya ji wannan labarin wallahi tallahi ba zai yadda ba domin yana ma ikirarin cewar motar nan fa wai ba shi bace Assalamu alaikum. wa alaikum assalam alhaji suna na sajan awal daga sharkwata mun zo tafiya da matar ta hajiya zainab da kuma yaron gidanka dan bala mun an samu dan tambayoyi a police station inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji na gaya maka ban san komai akan wannan abin ba ban san komai ba to aini ba zan iya kare ki akan wannan maganan ba don haka sai ki je ki amsa musu dukkan tambayoyin da suke so su tambaye yanzu sai ki koma cikin ki ɗauko gidanki ku tafi ina shi ɗayan yaron yake shi ɗayan yaron ya fi tun safe bai dawo ba amma da zaran ya dawo ni zan kawo shi da kaina inna lillahi wa inna ilaihi raji'una me kawo ɗan sanda kuma lafiya ajiya Mun zo tafiya da Fadila ne. Zuwa police station. Fadila? Ni kuma? A gaskiya ne. Me na aikata da da police za su zo nema na? Kar ki damu Fadila. <clears throat> Ki kwantar da hankalinki. Ko da kin je tambayoyi ne kaɗan za a miki. Yanzu nan za ki dawo gida. Dan Allah, dan annabi ku yi hakuri kar ku tafi da mareniyar Allah, dan girman Allah ka yi hakuri ranka ya dade dan Allah. kai kace ban ka ba kana nufin ko ka ɓoye ba zan nemo ka ba ne ai malam sani ba ɓoye maka nake ba wato ka gane ka nake ina mota ta ah, sani motar ka uh, na ce ina mota ta sani maganar Allah motar ka wasu 'yan iska ne suka tare ni suka kwace what kwantar da hankalinka sani sani 'yan sanda ma 'yan sanda suna nan suna kokari sai an gano inda motar nan ta shiga malam sani dama duk wani yawo da kace min da hankali da na haka haka da kace na san cewa mota ta bata nan na san ka san wanta mun da mota saboda haka ni ma akwai tarajin da ne maka idan har ba mota ta ta zan dauki rayuwar kai sani yanzu za ka iya kashe ni kan motarka haba sani ka tuna irin abota da amintakar da ke tsakanina da kai mana garin gabas yayi nisa ba tafiyar ba mai tallashi ne ke da riba in bai gaggawa ba